العالمين والصلاة والسلام على إشرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليف فضيلة الشيخ أبو بكر تيام رحمه الله تعالى yau za mu tashi almunada almunada kusa almunada shi ma yana daga cikin almansubat sai dai a cikin almunada akwai wanda yake mabniyi ne mabniyi ne amma dai kusan layin almansubat ne tunda akwai mabniyi akwai kuma wanda shi na saba ake masa walmunada ismun yuskaru ba da harfin bin ahrufin nida' almunada suna ne wanda ake ambato bayan harufa na kira wahiya hamsa guda biyar ne ya aya haya ai alhamza akwai ya akwai aya akwai haya akwai ai akwai alhamza a walmunada hamsatu aqsam to inda rigiman take kenan munada matsayin wasalinsa ya kasu gida biyar na farko akwai al-mufradul alam na biyu akwai an-nakratul maqsuda na uku akwai an-nakratu ghayrul maqsuda na hudu akwai al-mudaf na biyar akwai al-mushabbahu bil mudaf fa amma al-mufradu al amma kun ga na farko al-mufradul alam wato tilon suna wan nakratul maqsuda wannakira ba nakira ba wannakira wannakira da ainihin nakira almakasuda wato nakiran da ake nufi nakira ce amma kuma ana nufi an san da wanda ake nufi fayyubna yani ne ba fayyubni yani ba fayyubna yani fayyubna ba fayubni ba fayubna ya ala aladwanni ana gina su ne bisa damma su waɗannan mabniyai ne eh, mabniyai ne su ne su biyu katal amma kun ga duk sauran uku kuma mansubai ne aladdami in kana mufradai ne idan dai mufrad ne idan dai mufradi ne guda biyu wato ana musu ana gina su bisa damma sau jama'a taksirin ko kuma jam'u taksirin ne au jam'a mu'annasin salimin ko jam'u mu'annasin salimin eh ina fata an gane to akwai kwama anan ya kamata a samu kwama wa yubna yani atafi ne wa yubna yani aidan alal alif fi tasniya sannan ana masa bina'i a bisa alif idan tasniya ne kun san idan mufrad ne shi yana karban wasali dama idan jam'u taksiri ne yana karban wasali jam'u mu'annas salim shi ma kun sai yana karban wasali wasalin da baya karba shine kisra kawai ko baka bane to idan musanna ne idan musanna ne shi baya karban wasali sai dai da harufa to wajen harufan shine sai a bar alif tunda an ce za a yi masa bina'i ne bisa domma kuma alaman damma cikin musanna alif ne wa alal wawi fil jam'i amma in jam'i ne ki kuma waw ake bari maimakon ya ina fata an gane in ka bar wawul jama'a ke ke gwada damma din amma in kama yadda ki ya zamo ya kamar musulmina to kaga kama ke ki nasaba kenan kuma ka masa nasaba ina fata an gane wannan duk bayanin wato almufradul alam wan nakira al to kamata ya samu full stop anan wa salasatul baqiya amma sauran guda uku din an gairul ghairul maqsuda al-mudafu al bil mudaf mansubatul ghair to kuma mansubai ne kuma shine mahallin shahid din da muke magana akai illa annaka tusqitu nuna sai dai zaka jefar da nun min almudafi mudafi in aka ce ga mudafin ga mudafin ilai ga mudafin ga mudafin ilai ina fata an gane idan musanna ne ana fitar da nunun din eh ai ba zai yi fitar da nunun din ba idan jam'i ne na muzakkar salim ana fitar da nunun din ba za a fitar ba dole a kare shine ya fada in kana musanna aw jam'a muzakkarin salim amma daga misalai da ya kawo za mu fahimta na farko ya muhammadu al'alamul mufrad ne shi kaɗansa ne ya mu'allimu to amma fa in ka zo lirabi kar ku manta ya harafin nida muhammadu mabniyun aladam almunada ya harfu nida mu'allimu mabniyun lin nida an gane wannan shine al'alamul mufradu ya zubut Eh, ya zubut ya rijal eh, zubut kaman suna ne na abin nan eh, daga zabat zabat shine irin shanu haka amma dai suna ne suke nufi ya zubud ba za ka ce ya da ba shi ma a nan wato mabniyi ne a bisa me alazzanmi saboda munada jamu taksir ya rijalu shi ma haka ya hindatu mufrada al'alam al-mufrada ya tilmiza al'alam al-mufrada kulura akwai hakikanin suna wanda ake kiransa proper now sannan kuma in kun duba za ku ga akwai suna na lakabi kamar sifa eh ya tilmizatu ya rijalu ok mu gani naka ok eh, jam'i ne na na muhannas salim ya hindatu ya hindatu kusan idan ka ce sun da mafarar dinsa ya hindatu nina babu ya kamata ya ce ya hindatu ya tilmizatu ya hindatu ya tilmizatu ina fata an gane wancan kuma da ya ce ya muhammadu da ya kamata ya ce ya mu'allimatu ko ya hindatu shine a can garge sai kawo mana mu'allim salim eh haka ne saboda haka wannan nasu aka ce ya hindatu ya kamata ya zamo ya hindatu ya tilmizatu ya tilmizatu shi ne abin da ya faɗa mabni ne sannan kuma kun san ya ce mana idan musanna ne alif ɗinsa yana nan idan jam'i ne na maza wawun ɗinsa yana nan ya muhammadani ya muallimani ya muhammaduna ya muallimuna waɗannan duk mabniyai ne saboda haka mun samu na ɗaya mun samu na biyu ɗaya eh, ma ban san why not wato number one ya muhammadu ya muallimu number two ya zabudu ya rijalu haka ne ko da haka ya kamata sannan kuma tun da wani da tune sai dai kuma kamar ɓangarorin wato wato kun san annakira almaktuda hmm. shine number 2 ya muallimu annakira almaksuda haka ne ya muhammadu eh haka ne daidai ne annakira al'alamu al-mufradul alam annakira al-makasuda to sai dai wannan kuma sai ce in kana mufradai ne wajen a taksirin shi ma sai a ce ya kamata a shi wani abu wannan ma ya kamata don shi lamba wannan ma ya kamata ba shi lamba sai na uku ya ma ran kun ga wannan mansubun ne wannan suna kiransa na kira gairu maksuda shine mafiya yawan masu hudubobi suke yi Eh. in aka ce na kira suda kana nufin kaman ka zo ka ce ka zo ka abin da na kira shi ne ka ce ya falif gwada kan ce ya falif ke ya kai lalibi da shiga taitayinka ka rinka sa hula ko da izin na usa zai din nan misali kaga ai da shi nake yi kowa ya san da shi nake ko to amma yin a hulu ba ce ba a gwada mutum da ya in a huluba yana huluba wa ɗalibai sai in ce ya taliban to wannan ya shafi kowa amma in a cikin huluba na ce ya talib to da akwai wanda nake nufi ina fata an gane shi ne bambanci eh, wannan kuma kaga sai mutum ya ji fasara sosai shi ne ya maran adirik ne ya tilmizal madarasa al-mudafu ya jamilan wajhuhu almushabbahu bil mudar ya muhammadaina mudafun musanna mudafun an gane ninawa haka yasa muhammadina yawwa muhammadaina ina yi ya mu'allimina eh nan mu'allimina yasa amma akwai gyara ya mu'allimina misali amma ko da yake yana zuwa ya mu'allimina to amma yana nufin wani abu daban na gani shi kuma ya zamo me ya zamo mai eh, saboda an yi dafansa eh, an yi dafansa ina fata an gane yawo Tunda da abin da ya kamata shine a can ya ambata mana wawun shine inda da abin nan din Tunda da muallim zai zama na kira ce wanda take makasuda to idan na na kira ce gaira makasuda to zai kasance ya muallimi haka ne da mudafin eh ya muallimina tunda ba za ka ce jami'i ne ba za ka ce mu'alliman guda ɗaya kenan na'am an gane irabu ba'dil amthila ya ce ya harfu nida muhammadu munada mufradun alamun mabniyun aladdonmi ya harfu nida na biyu muhammadani munada mufradun alamun mabniyun alal alifi fi mahalli sudu Eh, sai dai mabniyun alal alifi ne fi mahalli nasbi anan ya kawo mana fi mahalli nasbi kun gaba fi mahalli don mi ba kenan ba don ma za ka kawo masa ba eh. haka ne anaku eh ni ya kamata ce fi ma fi mahalli eh, musanna din nan fi mahalli nasbi ne ko fi mahalli don na naku kawon gani Eh? me yasa mubtada ai duka mun kuna wani mu munada musanna alamun mabniyun alal alifi shine abin da ya kamata mabniyun alal alifi hmm, saboda shine marfu shine rufansa amma ne anan sai ya sa fi mahalli nasibin waye ne nasu aka sa fi mahalli nasibin eh kun ga shi abin akwai sabani ruwayoyi ya harfu ni nida muhammaduna munada jam'u muzakkar salim mabniyun alalwawi? ya harfu ni da maran ba mawan ba maran ra'un ne munada nakira gairu maksuda mansubun bil fataha kun gani ana yace mansubun bil fataha eh adarak adirik ne ba adarak ba adirik filau amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta annunu nunu alwikaya alya damirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbi maqulun bihi akadi adirikni ya da la mahalla lahu sai dai ya tilmiz al-madrasa wa huwa mudafun al-madrasa mudafun yale majrurun bil kasra wa huwa mudafun ya kamata ya fitar mana sun da ya ce wa huwa al-madrasa mudafun ilayhi majrurun bil kasra misali na karshe ya harfu nida jamilan munada mushabbahun bil mudafi mansubun bil fata wajhuhu wajhu fa'ilun marfu'un bid damma alha damirin muttasilin mabniun ala dammi fi mahalli jar bil idafa saboda mudafin ilaihi ina fata nan gani. alhalu alhalu huwa al-ism al-mansub al suna ne wanda yake da fataha wanda yake bayyanawa liman bahama min hay'atil fa'ili aw al-maf'uli yana bayyana abin da ya rikitar na halin fa'il ko mafulin bihi wakata wuqu'il fi'li a lokacin aukuwan aiki wala ya kunu illa na kira alhal baya kasancewa sai kira wa alamatuhu sai dai alaman alhal an yasiha wuqu'uhu jawaban li kaifa wato ya inganta amsa ga kaifa yaya shine alhal mu ma da Hausa abinda muke faɗa kenan alhal saboda za ka ga ya dace da jawabin kaifa yaya abin ya kasance alamfila misali dakala aliyun basima wane ne alhal basima shi yasa wajen fassara suna ce walhalu hazihi walhalu basima جاءت البنتين جاءت البنتان باسمتين باسمتين kaga hal kenan dalilin da yasa yazo da ya saboda musanna saboda wasalin nasaba din ya fito ra'aytu talamiza musri'ina shine hal ra'aitu at-tilmizati musri'atin musri'atin kun gani musri'atu ko musri'atin irabu ba'd al-amthila gali irabi nan dakala fi'l madin aliyun fa'ilun marfu'un bid-damma basiman halun min ali mansubun bil fatha eh mansubun bil fatha jaa kun ga yadda na yi haka ni na fi gani in na sa gilasin ba na gani da za sai na maza kusa amma yanzu haka na fi gani amma in na sa gilasin kuma sai ga yayi duhu-duhu ko gilasin ne ya fara gajiya <laughs> eh na'am جاء في الماض التاء سلامات التانيث ثم جاءتني البنتان فاعل مرفوع بالالف لانه مثنى باسمتين حال من البنتين منصوب بالياء لانه مثنى هكا نيكو رايت راي راي في الماضي مبني على سكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك المتحرك با المته المته تحرك kai balle wannan ma ba zai karantu ba al-mutaharriki التاء ضمير متصل مبني على الضمة مبني على الضمة على الضم في محل رفع فاعل التلاميذ مفعول به منصوب بالفتاة لأنه جمع تكسير أها مسرعين مسرعين كو مسرعين مسرئين حال من من التلاميذ منصوب بالياء لأنه جمع جمع مذكر سالم ko jam'u muzakkarin salimun duk za ka iya faɗa amma nan ya sali annahu jam'un muzakkarun salimun mai gaba daya sai ra'aitu ra'ayi fil mazin mabniyun ala sukuni littisalihi bi damir rafi المتحرك في معنى ياسا المته متح حركي متحرك آه، المتحرك التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل التلميذات التلميذات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع ke jama'a ba oke na fataha ne ba ya karba sai kisra ya karbi niyaba anil fataha kisra ya zo kuma niyaba anil kisra abil kasra musri'atin halun min at-tilmizati mansubun bil kasrati niyabatan fatati jam'u muannasin salimu. amma kun ga nan ya ce jam'u mu'annasin salimin mu'annasin salimin shi salimin sifa ne na jam'u ko sifa ne na mu'annas sifa ne na mu'annas na jam'u da eh, barai da gaske saboda sifa ne na kira shi ma a eh, sifa ne na ma'arifa shi ma ma'arifa ne saboda me saboda mudafin gile shi ne to shi yasa yadda ya kamata rubuta jam'u mu'annasin salimun tamrini sha'i ina fata ana abin na amma wanda yake da argument fa idan aka ce kaza ya ce a ya kamata wanda yake da argument ya yi magana in muka ce kaza ne sai ka ce a a kaza ne mai hujjanka sai ka ce imrul kaisi ya ce kaza ko an tara bin shaddad ya ce kaza ko al-mubarrid ya ce kaza ko ba ka bane ko abul aswad du'ali ya ce kaza to ai kaga dole musarara maka to ba wai ko menene na fala kuma sai ai ta ce eh eh eh, eh ba a wani abin sai ku ja eh in ka gane ka dan kama kasa sai ka ja to kaga in naji kafi ni kama kasa sai murmaka <laughs> eh, okay to haka yake yi tamrin insha'i da'u makana al-asari fi kullin min al-jumal al-atiya halan munasiba ana son ka kawo hal naka laqitul mudira eh min al-madrasati fa ku duba ga kai a gaba laqitul mudira raji'an من المدرسة اها مرت السيارة مسرعة او بطيئة رأيت التلاميذ ايه راجئين مهرولين min almadarasati eh an haka taso daga makaranta za a je gida a hankali yake tafiya ko ana abin nan ko da yake wasu yaran ma wasa ne wani sai ya buge nan ya buge nan ya yi can yayi nan tamrin alal hal akaltu lahama mashwiya wannan fa kare da mana kwadayi wani irin nama kenan yake magana na ce soyayye ko me wani irin suya suyan gaushi directly ko kuma suyan oven eh ko na wanda yake jujjuyawa din nan wanda za ga mai ko kawai sai mai yana zuba irin na saudiya eh sai ga mutum ya tsaya yawunsa yana ya ce kam a ce ka kawo kuɗi kawai sai ga ya fitar da dalolinsa da menene kawai saboda ya ga eh wallahi su dauki abin da za su dauka ya ci nama ya ci nama wanda bai saba zuwa saudiya ba idan ya je daman na farko din nan ka je ka sayi babban kaza ka cinye duka in ka sayi babban kaza ka cinye duka ka huce haushinka to ba za ka zake <laughs> eh ilo wanda je mashwiyan alafahimin fahimin ce ala fahimin ce ala irin gashashiyan nan Eh, mutanen bangaladashi ne ko pakistan ne ko wani yajinsu ai in ka ci kazan nan ga kikkiyar kaza da yajinsu nan kai an yi kama ka kullum sai ka saya ba za ka so ka dawo ga gawayenku ba ina akaltun lahama mashwiya to kaga ko soyayye ne ma ko irin dambun nan ne ma ta lafiyayyen dambun nama wanda ka ci kawai sai shan ruwa ba ruwanka da tuwon dare dogaga irin wannan gaskiya Allah kai mu lokacin ritaya da alheri mutum ya karbi kudinsa ya sayo dambun naman zai ce ya ɓore, a ƙarshen wata a baka fenshin ɗinka ka sayo naman ka ka ce ka samu ruwan zaƙi ko na zobo ka ɗora a kai an kawo tuwo ka ce da Allah ku je rakibtul farsa musraja wane ne hal ɗin? eh na can ba ka ba sai mun yi bayani ba mashwiyan din nan da ya tada kwadayi shine shine hal musraja yana da sirri qara'atu amma ku duba ku gani sirri da Hausa haka suke fada da larabci kuma me sar sirdi ne fa ba hausawa suke ce sirdi bambancinsa da larabci kadan ne na'am qaratu darsa mashkula menene mashkula amma wasali eh wannan ya dan kawo mana misali ne dun ya dada fayyace mana saboda shi hal wato yana da daɗi gaskiya yana da daɗi ka ne, amma kun zan anan duk ya kawo mana na mafi'ulai ne na mafi'ulai ne amma marrata sayyaratu eh kaga fa'ili ne kwarai da gaske eh sai a tamyiz a tamyiz التمييز والتمييز هو al المنصوب تمييزي suna ne wanda aka yi masa nasaba Eh, an masa nasaba shi ma fata yake da shi almubayyinu liman bahama shi yana bayanin abin da ya rikice ne ko ya shiga rutsani mina zawati na abubuwan zati wallismu sabiqu litamyizi sunan da ya riga tamyizi zuwa yusamma mumayyaza tunda dole sai ya zo tukuna sannan abin da zai fayyace shi biyo bayansa sa wa hadha almumayyaz kun ga wannan mumayyizi imma an yadulla ala nisba ko dai ya gwada dangantaka au wazanin ko ma'auni au adadin ko adadi au masaha ko kadada au kailin ko kuma mudu sikeli ga sunan guda biyar a jere alamfila litamyizin nisba tsaba muhammadun nafsa sun gani nafsa menene tsaba muhammadun nafsa ya ji daɗi kenan hankalinsa ya kwanta wani irin larabci ne shi ne wanda aka ambata cikin suratun yi wajen sadaki na biyu litamizil wazan ishtaraita ko ishtaraitu kilograman lahaman wane ne tamizi lahama ka sai kilo kilogram na me na nama litamizil adad fala'atu arba'ina kitaba ka duba littafai arba'in kafin ka rubuta risacinka kitaban shine tamyizi ina fata an gane in kun duba za ku ga adadi ne eh, in ka ga dama za ka iya ce arba'ina waraka safha da tamyizil masaha almasaha kuma na kadada zara'atu hektaran arza urzan ne hektaran menene hektaran eh, kun san hekta abin nan da da indiyanci me yake fada hektar shine da laraba su suke fitar da shi gaba da ya kwarai da gaske hekta shine standard english amma ba indiya zai ce maka hektar ko ba pakistani ko ba bangladesh zai ce maka hektar to shine balarabe sai ce hektaran kaga ya mai keke ya zama larabci mafulin bihi na noma hekta guda na shinkafa to hektar shine masaha urzan kuma shine tamyizinsa li tamyizil kaili tasaddaqtu bi sa'i zurratan na yi sadaka da sa'i guda na mai zurratan masara kenan ko eh masara إراب بعض الكلمات طاب فعل ماض معلوم محمد فاعل مرفوع بالضمة نفسا تمييز منصوب بالفتح to in ka je lirabin sauran ma haka zai bayar da umma kana lasari fi kullum min aljumal alatiya tamyizan munasiba eh nan shi yafi sabawa da munasiba sai ga kuma kaman munasaba tasabbaba zaidun eh tasabbaba zaidun wale manji ba menene tasabbaba eh karyowa eh tasabbaba zaidun hudna tasabbaba zaidun hamma tasabbaba zaidun farha shine ya karye da kaza in ka ce arkan ya buge da gumi ka san wani zai zo ga shi kaza kaza an ka zo ka ce yanzu kai yanzu kai malam fa'izu in banda tsaban abin nan kai ne kai kaza kaza kaza kafin ka gama magana sai ga duk gumi ya karyo masa ina fata an gane shine ainihin tasabbaba daga na zubawa ne amma kuma in kun duba za ku ga tasabbaban kamar shi da kansa ne yin fi'al ne ya ya karyo da me da kaza eh. kuna so a ce ya zuba ne sai a ce sabba hmm, na ganin ta sabba ba ana sanu minka hala ana sanu minka khuluqa ana sanu minka libasa oh kitabatan to rubutun ka yafi nawa ko da yake ni rubutu na bai da kyau gaskiya rubutu na bai da kyau don wani lokaci ni na yi rubutun an kwana biyu ma ni karan kai na bana gane abin da nake rubuta akwai aiki kuma wannan ya samo asali ne daga lokacin da muke daukar lakca lokacin da mutum yake primary school ana tilasta shi dole ya gyara rubutu to za ka je secondary school ma ana abin na amma ka je university haba wani zai zai yana ta fada ko ka rubuta ko karka rubuta to shine fa sai ka gana ko rubutun wallahi in ka dauki ka dauki lecture in ka maimaita ba wani abin ba za ka gane ba to yana ganin tun daga wannan waje ko da yake ni dama tun a firamare ma an sha daka ne akan rubutun boko ba kwarai da gaske kuma wani abin mamaki akwai wanda yake ajin mu ɗaya da shi sa'ana ne eh, sa'ana muna tare da shi wani lokaci na naji aka daka ne na koma aka daka ne sai ba shi rubuta sai ya samun gudu shi wani abin mamaki bai gama secondary school dinsa ba ni kuma kaga ga shi har digiri uku shi ya sa wani lokaci haka Allah yake gaddarawa eh shi ne zan ba shi ya rubuta mun inji ya bani maki saboda rubutun sa ya finawa amma secondary school ma bai gama ba to kaga ikon Allah ne Ya sa yanka zo ka hadu da wanda shi ko secondary school bai gama ba kai kuma ka zo farfesa shi kenan sai kai ta girman kai ai ko a kauyen ku ne bai kamata ka je kana girman kai ba ware da gaske ko a kauyen ku ne sai dai ka shiga wajen masu girman kai sai ka taka su ka ce ne ba kan wallah safa ne eh don ka gwada musu darasi ko na'am wannan daɗin wannan shine mutum ya karanta suratul kafi in yana so ya fitar da tamyi zai da yawa fil fasl al awwal amma ya ce anan fil fili to ba daidai ba ne filfasli ne filfasli eh, na kuma ya ka rubuta filfasli kai fa fasli yi nuwa tun da na ga ka kamar tsohon bugu ne tun tun kafin a haife mu ina jin kasa yi shi eh. tun da ina jin kayan haya islamic ko haya islamic ne kai ko atc ne ok karatun zaure ne kawai sai amma lokacin da kake karatun zaure ai ba haife mu ba a kara makallahu <laughs> eh. fil faslil awwali salasuna maza taliba taliban taliba tilmiza tilmiza to kun ga tamyizi kenan to sai khabaru kana wa akwatiha waye eh, ina ganin wannan shine darasin mu na gaba insha Allah da khabaru ma al-hijaziyya da ismu inna wa akwatiha da ismu la annafiya lil jinsi at-tabi lil mansub ina ganin waɗannan saboda suna da sauki eh kun ga ai bayanan su chot chot chot haka yayi shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk